kamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya Ikon Allah. Wanda zai je makaranta ne ki ta fama goge-gogen fuska. Gogo, ai gaskiya na ne. Ba na so ne tafi makaranta hajaran majara. Ai na ga kwalliya sai su oya. Gaskiya ba. <laughs> Kana ji ko? ka kula da karatu ba na son sababbin abokanan nan haba gugu sai ka ce wani karamin yaro kai ba na son zancen banza wato ka girma kenan ka wuce in maka fada to muddin ina raye in kai abu sai ne maka fada wannan zamanin ba kowa ne abin yadda ba shi isa nake maka wannan magana ya guri gugu amma tun da na shiga makarantar nan wallahi ni abokina ɗaya ko ji kika yana ce miki zan kwana a makaranta saboda karatu to a ɗakinsa nake kwana saboda yana da ɗaki a hostel dan mutumin kirki ne na yarda da ingancinsa sosai yana da addini kwarai to me yasa yake kwana a makaranta shi ba shi da gida ne a'a ai ba ɗan garin nan bane daga gombe ya zo karatu shi yasa yake kwana a makaranta kuma mutumin kirki ne wallahi to tun da ka yarda da mu'amalan shi me zai hana ya dawo nan ka ku danga kwana tare Ni ma hankali na zai fi kwanciya da maganin kwana a makarantar. Gogo, gaskiya na ji daɗin wannan magana sosai. Kuma na tabbata shi ma abokina zai yi farin ciki da haka. Insha Allah zan sanar da shi. Gaskiya ni. To na gode kwarai. Ni zan zo na wuce saboda sauri nake ina da tesi yau da safen nan. To shi ke Allah ya ba da sa'a. Allah ya tsare. Amin. Sarkin wasa. Ana ana ta tai. Ke. Yaya naki zai je makaranta ba da ki ce a da lafiya ba? Yaya a da lafiya. Allah ya sa ma ki zo na bayyana ki fito ko ina babban da islamiya to yawa sai na dawo aikin jiki wai ke ba ki da aiki wuni sai wannan dangana dangana gobe ba za ki gane ba alamar su kun ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki farmaki ni kuma na ce barin ɗauko kama gashi yauwa nura akwai wata magana da na zo maka da ita kuma ina so mu tattauna a kanta kuma ina fatan za ka bani halin ka kuma za ka ta to ai umar kai abokina ne na tabbata ba za ka taɓa zuwa min da abin da zai cuce ni ba don haka faɗi ko menene gaskiya ne cewa ne me zai hana ka bar zama a hostel ka koma gidanmu da zama me yasa kai wannan tunanin kai kuwa no ba tunani na bane gwagwa da kanta faɗa haka saboda ita gani ta yi tunda na ce ya yaba da hankalinka zaman ka a mu zai fi kwantar mata da hankali saboda gudun haɗuwa da gurɓataccen abokai a cikin makaranta kuma kaga shi ma za a iya samun isasshen tarbiyya sosai amma fa in kana ga kamar za ka takura no no haba haba bari mana ai Umar a iya sani na shine duk takamin mai takama bai wuce sanya tsira da muhalli ba kasancewar umma a matsayinta da mahaifiya a gare mu wannan zai saka in samu ko kuma in samu wani wato wanda zai rika gaidan ina akan wani abu da nake yi don haka hakika a yau da gasgata kusanci na da kai domin kasancewa ta a kusa da uwar da za ta yi min faɗa wannan ba mai kyauta wacce na gode da wannan kyauta daga Allah ma ci na gode mun zama daya mu karasa sai mu tattauna da ta za shawiya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su komai zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba fargaba babu yaudara babu cin mutunci Na Allah ɗan ƙaramin aron cazar ka zan saka cayi. Gaddara ta zamto min abin da ban yi zata ba, alamar so. Alamar so. Um, baiwa Allah nan. Bawan Allah wai waye kai na ganka a ɗakin yayana a cikin gidanmu kuma ba mu san ka ba. <laughs> haka ne amma kafin baki amsa zan so in baki shawara ko gidanku ne ko ba gidanku ba ne duk inda za ki je a rayuwa ki rinka yin sallama domin maki sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan mutum ya zo ya same ka a guri bai maka sallama ba to kar ka kula shi idan yi magana ka ku ba shi amsa to ya haƙuri yanzu ina ka saka min yayi umar ɗin bai Allah kina da abin dariya duk girman umar ina zan saka shi ni kuwa wato ni biki min laifi ba kawai tunatarwa ce ne miki amma da Allah idan ba za ki damu ba idan har ke gidan nan ce ya sunan ki? dan jiki na cikin jerin in gidan namu ko kuwa mm. ka ji mutum da wayo to ba zan gaya maka sunan nawa ba in kai dan gidan nan ne me yasa ba za ka san sunana ba wa ya sani ma ko sata ka zo yi wallahi ni ba barawo bane Allah ya kiyaye ni yar masu gida yayanki yana nan ya bata zai dawo kuma idan ya dawo zan ce masa wata kyakkyawar yarinya ta zo neman sa alamar su alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya fahimtar su in an kasa fahimta za a sha wuya kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki ya yi farmaki alamar su. komai in zan yi soyayyar ki ta ce hakan gaba Ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba gaba. babu yaudara babu cin mutunci ke na zan jira biya mai karamci kaddara ta ina kika fito ba takalmi ba ba ya kai haka shi na fada. Goggo, daga ɗakin yaya Umar nake, na je na ce ban aranta ba na sace Zan yi kira. Ina ce yayan naki ne ya ce zai yi ba bako, ya gaya mu bakon shi zai zo yau. Ba kya tsoron ki shiga cikin ku gabu. Salamu alaikum. Amma alaikum. Salamu alaikum. Yawa, barka. Wa alaikum salam. Lafiya. Ba gajiya. lafiya. Lafiya. Ya zaman bakon waje. Yau gogo, wannan shine abokina Nura da muka yi magana. Sarki sannu Nura. Yawa, gogo na gode kwarai da gaske da yan tarin da kika yi a cikin wannan gida kuma da yarda Allah zan zame muku mai amana. Zan zauna da ku lafiya insha Allah. Ba komai Nura, ni dai a kasance mai amana ku zauna lafiya. ku zama mun Hassan da Usaini <laughs> ga kuma kanmu. To. Wannan ni wana da aka bibiya ma na girme shi. Ke zan bije ki Wau ya kawai. Ha. A ah, bari ba kyalita kyalita na ji to idan kin girme ni bari mata tambaya. Ha. Ha. <laughs> Wannan kuma wani irin yare ne. Wawiya ina zuwa. Nura. Ha. Kin gani? To ko nan ma nuna miki cewa an gine ki. <laughs> Ka na bar nan ƙara biredin aiki a hankali yarinya. Wallahi. To ko gon bar kuma. To shikenan. Ba gode. Yawa ba komai. Ba komai. Alamar su kin ga alama ce ta cikin zuciya. fahimtar su in an kasa wato uber kan wannan taka tana da abin dariya sosai wai safiya ja'ira ai wasa ne da ita wato magana ta Allah Umar ba zan boye maka ba na yi matukar farin cikin kasance a cikin wannan gidan nan saboda irin yadda kuke gudanar da al'amuran ku is very interesting ka gani abin ya burge ni sosai matuka wai da mu da babu hmm. a haka take ai wani lokacin idan ka shigo gidan nan ka tadda mu da ita wallahi sai ka ɗauka kaka ce tare da jikokinta <laughs> to ai hakan dama shi ya kamata a gane iyaye wato su rika can 'ya'yansa a jiki ko don gudun 'ya'yan suna gudun wato kas su rasa wannan kusancin sai ka ga ba za su yi lafiya. ba wai um, tambaye ka mana ya batun karatun safiya a wani mataki take yanzu a karatu wala ta dai gama makaranta tun da gama kuma to gogo Allah Allah take a yi mata aure to amma tunanin da muke kafin a yi mata auren so muke ta samu ilimin addini ko ya ne kasar rayuwa to amma kuma yanzu ma sai nake ganin ai dama ta samu ai mu dama ne ta samu wallahi dama ne ya samu har gida ga malami ai shikenan Gogo waye Nura ma, ni kaina da kike gani, ina ganin wannan ba ƙaramin dama ba ne. Ga malami har cikin gida? Ko makarantar Islamiyya kika dawo, ai wannan sai danga miki bita. Kika ɗauki littafi kika je har gabansa zai miki bita. Gaskiya gogo. kina ganin yadda ike tsokana ta kuma a ce ne shi zai biya min karatu ai sai ya raina ni. Ke nan kai wannan yarinya wannan yarinya sai san girma kamar gyambo to ai dole sai ki ɗauki littafin nan kin je kin tar da shi ya koya miki wannan karatun dama har cikin gidanmu safiya kai wannan damun fa har cikin ɗaki fa ya zo dole ki ɗauki littafi ki je gaban shi ya danga miki bita kin ga aikin huta ko a islamiyya kin ga aikin ci gaba ka ci min yarinya ana neman abu ana to wallahi ki ɗauko littafin nan ki sai kin je kin yi wadan bita za ki je ki ɗauko littafin nan maza maza ina jiran ki fa kar ki yadda in shigo ɗakin nan kai wannan yarinya wannan yarinya akwai shagwababbiya a wurin yarinyar nan ki ji fa wai shine wai take cewa zai rena ta kai a safiya ina fa jiran ki a nan jiran ki nake ko kar ki bari in shigo cikin ɗakin nan in tadda ke ita ce kan gaba ina duba ke ɗaya ce wacce nake so ba ba, babu yaudara babu a ah, haba na yi landin lafiya da komai ya daidaita out of tear kaddara ta zamto min abin da salamu alaikum da na faɗa haɗari ah. turkun da ba zan fice ba alamar su alamar wa alaiki salamu wa rahmatullah ah, idan ba za ki damu ba zan kuma ba da wata shawara idan so samu kin fahimta wato haka za ki ce assalamu alaikum wa rahmatullah ai kai ka ji matsalarka komai sai ka ci gyaran mutum to ai ne ku cancanta in miki gyara domin yi wa ne. Kamar yaya? To me ribar ka idan na gyaru ko kuma na amfana a rayuwa? Safiya kenan. Wannan amsar ba sai na baki ba. Domin ke da kanki wata rana na tabbata za ki ba wani labari. Amma yau me abin da ya kawo ki. fara karatu. Bismillah. Hello? Hello? ya kamata lokacin karatu ya zama daban da na waya ka je ka ni ma lokacin da na zo ai waya ka kake ta yi to wai ma da wa kake wannan doguwar wayar kana yi kana ta murmushi ki a ganin ki da waya kamata yi to wayar ka dai ta yi kama da hira da masoyi <sighs> gaskiya ne amma me yasa kika ce haka kuma ke ma ca nake da aka miki wayar na ga ai kina murmushi da wa kike yi kaga za a yi bitar karatun nan yau ko ba za a yi ba ni na shirya kawai dai ina ganin kin zo da maganar da ya kamata a ce mun zo karshen ta kafin a shiga bikin karatun a gaskiya sai dai in ba karatun za a yi ba wannan maganar ba yau ba idan hira kake so ka je gurin can budurwarka ka sha hirar ka zo nan ku dinga hira ta waya <laughs> wa sani ma ko call kake shi yasa na ga ka to na ji ko ma dai ne, <laughs> na ji ko waya mu fara karatu yanzu na ji batu kullum zan yi farin ciki za na gaya miki sai na yunkura zan furta baki Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah.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 ashe masu garkuwa da mutane ne suka yi garkuwa da yasmin wanda ya turo wannan sakon rayuwar mu yake bibiya yarin yarinya irin wannan mummunan kisa ka kawo ƙara gurin ma'aikata da za su bi maka haƙiƙa to yanzu alhaji me abun yi labarin rayuwa 15 october labarin rayuwa 15 Oktoba kashi na biyu za mu fara haska muku shi ɗaya ga watan Janwari da misalin karfe 8 da rabi na dare a YouTube channel ɗin mai suna Babaji TV 24. Babaji TV 24. Ku garzaya ku sacin Babaji TV 24 ku danna subscribing da alamar ƙararrawa ba don komai ba da zarar mun ɗora wannan sabon shiri zaka sanar da ku. masu iya magana suka cewa wai tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya amma sai a yi ba a fito ba da suke aikata wani karamin laifi a ganin su daga ƙarshe yake zame musu babba wanda har suke kokarin rasa rayuwarsu a dalilin haka duk a cikin wannan shiri mai suna labarin rayuwa 15 October. Remember 15 October. Remember 15 October. 15 October. 15 October. 15 October. Labarin rayuwa 15 October. farmaki Allahumma rasul oh.